zababbun ayyuka bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin ayyuka Shirin da kan bujiro wato shirin da ke yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki gami da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sa tsarkaka. Waɗanda suke bayani dangane da sababbin ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci. da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da lahira. A shirin da ya gabata, mun fara bayani kan kyakkyawar ɗabi'ar rashin kai koke wajen wani a yayin da bawa ya jarabtu da wani ibtila'i domin mahimmanci wannan maudu'i shirin na yau ma zai ci gaba da shi amma kafin nan bari mu saurari tanajin da aka yi mana akan faifai أحببت نورك حبا سما بروحي سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا أحببت نورك حبا masu saurare shirin zai fara da bishara annabta wacce ta kumshi wannan hadisi da aka rawaito cikin littafin hisal na sheikh sadok da yake bayani kan wannan kyakkyawar ɗabi'a da ke ɗaukaka sahibinta zuwa samun matsayi na kasancewa da Annabi ibrahim Khalilullah. Ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Duk wanda ya yi rashin lafiya yini guda da dare ɗaya bai kai kokensa ba ga mai taimakonsa, Allah zai tayar da shi ranar alkiyama tare da khalilinsa Ibrahimu khalilul Rahman. har sai ya tsallake siraɗi kamar walƙiya. Masu saurare daga cikin albarkar da ke zatare da wannan ɗabi'a samun rabota da gidan aljanna. a cikin littafin almahasin an rawaito hadisi daga shugabanmu imam bakar alaihi ya ce ku saurara shin kuna so in baku labarin halaye biyar da suke kai mutum ga biyayya kuma biyayya tana kira zuwa ga aljanna sai aka ce na'am sai imam alaihi salam sai ya ambato waɗannan halaye biyar kuma mafi fifiko daga cikinsu shine ɓoye musiba kamar yadda da san iyalan gidan annabta alaihi salam suka yi mana albishir da ladan wato da girman lada na wannan wanda ya ɗabi'antu da wannan kyakkyawar ɗabi'a da kuma misdaƙin aiki da ita. Hakika cikin littafin kafi a rawaito hadisi daga shugaban shugabanmu Imam shafaru Sadiq alaihi salam ya ce duk wanda ya sharautu da rashin lafiya na yini guda ya kuma karɓe sa da karɓa nagari ya kuma kasance cikin godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala to zai kasance kamar wanda ya yi ibadar shekaru sittin. sai wanda ya rawaito hadisin ya tambaye imam alaihi salam ta yaya zai karɓi rashin lafiyar da karɓa mai kyau sai imam alaihi salam ya amsa musu da cewa ya kasance a kanta kada kuma ya faɗa wa kowa kan halin da yake ciki idan ya wayi gari ya gode wa ubangiji bisa halin da ya kasance an saurare wasu hadasai kuma sun shiryar da mu zuwa keɓantar mumunai wajen faɗa masa halin da mutum ke ciki na rashin lafiya da kuma tsawatarwa mai tsanani kan kai koke wajen wato mukhalifai su ne kamar su mashirkai ko kafirai shugaban imamu sadiq alaihi salam ya ce duk wanda ya kai kokensa wajen mumune kamar ya kai kokansa ne wajen allah tabaraka wa ta'ala kuma duk wanda ya kai kokansa wajen mukhalifi wato kafiri ko mushriki kamar ya kai karan allah maɗaukakin sarki ne har ila yau cikin littafin musadiqatul ikhwan na sheikh saduk har rawaito wani hadisi wanda ya yi ƙarin bayani dangane da hikimar da ke cikin hadisin da ya gabata inda a cikin sa imam alaihi salam yake faɗa wa ɗaya daga cikin sahabansa idan wani bala'i ya sauko maka kada ka kai kokenka ga kowa daga cikin kafirai ko mushrikai sai ka ambato ibtila'in zuwa ga sashen ku na 'yan uwanku domin ba za su talautu daga abubuwa guda hudu ba wato ba za su talautar da kai ba daga abubuwa guda hudu ko ɗan uwan naka kai wadatar da kai da dukiya ko kuma ya taimaka maka wajen tunkara matsalar da kuma magance ta ko kuma ya yi maka addu'a ko kuma ya baka shawarwari masu amfani. Allah Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai bayani kan kyakkyawar ɗabi'ar kwaɗayi ga gyaran mutane da kuma kare abin da zai cutar da su domin haka na daga cikin kyawawan ɗabi'un Musulunci. A cikin Alƙur'ani mai girma cikin suratul Tauba aya ta ɗari da da takwas, Allah maɗaukakin sarki ya ce, "Hakika manzo daga cikin ku ya zo muku abin da zai cuce ku yana damunsa, mai kwaɗayin shiryar ku, mai tausayawa kuma mai jin ƙai ga mumunai. Ma saurare wannan aya mai albarka ta tabbatar da cewa kwaɗayin gyara da kuma shiryar mutane na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci da kuma ɗabi'an annabar rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma hadisai da dama sun bayyana cewa ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a na a matsayin koyi da annabar rahma sallallahu alaihi wasallam da kuma samun gafara gami da sauran albarka maras yankewa daga Allah Maɗaukakin Sarki. A cikin littafin muƙuni'a yayin da ya ambato ayyukan ranar Juma'a, Sheikh Mufid yarda Allah ta tabbata a gare shi ya ce, Ka karanta ƙarshen wannan aya ta cikin suratu Tauba, wato hakika manzo daga cikinku ya zo muku, abin da zai cuce ku yana damunsa, mai kwaɗayin shirya ku, mai tausayawa kuma mai jin ƙai ga mummunai. Suratu toba aya ta 128 sannan kuma ya ce hakika an rawaito hadisi daga abi abdullah imam sadiq alaihi salam ya ce wanda ya karanta wannan aya bayan ya kammala sallar juma'a kafin ya tashi daga ah, gurin da yake za ta kasance masa gafara daga wannan juma'a zuwa juma'a ta daban masu saurare daga cikin mai sadakin gaskiyar wannan kyakkyawar ɗabi'a yi wa mutane nasiha da ikhlasi kamar yadda allama turaihi cikin littafinsa majma'ul bayan ya bayyana kuma wannan ɗabi'a na tabbatuwa a yayin da mumuni zai ‘yantu kuma ya yi iya ƙoƙari wajen kare mutane daga cutuwa da kuma janyo alheri gare su da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a don albarkar riƙo da kuma koyi da shugaban musulai. wanda aka aiko shi ya rahama ga talikai da kuma iyalan gidansa tsarkaka amincin Allah ya tabbata a gare su gaba ɗaya. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu da aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. نورك حبا سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا تسبح الله جهرا فاشدوا التسابيح شدوى مشاهد الكون طرا